الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وسنته تفسر كتاب الله وتبينه وتدل عليه وتؤبر عنه فلما قال هؤلاء أهل بيتي مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه علمنا أن أزواجه وإن كن من أهل بيته كما دل عليه القرآن فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهل بيته لأن صلة النسل أقوى من صلة الرحم آه سهر والعرب تطلق هذا البيان للاكتساس بالكمال لا للاكتساس بأصل الحكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا بين بذلك أن هذا مكتس بكمال المسكنة بخلاف الطواف فإنه لا تكمل فيه المسكنة لوجود من يعطيه أحيانا مع أنه مسكين أيضا ويقال هذا هو العالم وهذا هو العدو وهذا هو المسلم لمن كمل فيه ذلك وإن شاركه غيره في ذلك وكان دونه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata uku ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma shi ya zo daidai da tara ga watan sha ɗaya shekarar miladiya ta goma a wani majalisi namu na mako-mako مجلس sharhin الرسالة shekul islam ابن taimiyya إلى أهل iraq zuwa ga mutanen iraki wanda a darasin wannan majalisi wannan shine na ne na tara wannan darasi shine na tara a jerin gwanon kuma darasta a wannan masallaci wannan shine 123 idan ba a manta ba ibn taymiya alaihi rahmatullah ya koro mana bayanin matsayin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani al'umma kuma suna cikin ahlul baiti wato suna cikin ahlul baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kuma ayoyin da suka sauka na cikin suratul ahzab sun tabbatar da haka inda Allah maɗaukakin sarki ya kira annabinsa ya ce ya gaya wa matansa idan duniya suke nema ko suke nufi da ƙyalƙyalinta to su zo ya ba su wato ya jiyar da su daɗi sannan kuma ya sake su idan kuma suna nufin Allah ne da manzansa da gidan lahira to Allah maɗaukin sarki ya tanadar wa muminai ya tanadar wa wacce ta kyautata ko waɗanda suka kyautata daga cikinsu ladan da yake gwaggwaba to ubangiji maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi har ya kai ga cewa wa karna fi biyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا wato ubangiji maɗaukakin sarki yana nufin ya tafiyar muku da datti ne ya ku mazowa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsarkake ku tsarkakewa sosai to muka ce waɗannan ayoyi karan farko sun sauka ne ga matan annabi sallallahu alaihi wa alihi kuma ubangiji ya umarce su da abin da ya umarce su da shi na ayyukan kwarai ya hana su abin da ya hana su na munanan ayyuka domin su samu wannan tsarkaka daga datti dattin laifi dattin zunubi wannan kuma wani abu ne da Allah maɗaukin sarki ya so duka muminai da shi shi yasa ya saukar musu da shari'ar musulunci wacce take kunshe da yi kaza ko bar kaza yin abin da Allah ya ce a yi ko barin abin da Allah ya ce a bari wannan shi zai sa mutum ya samu tsarkaka kamar yadda yace ma yuridu Allahu li yaj'al alaykum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum la'allakum tashkurun ubangiji madaukakin sarki baya nufin ya kuntata muku a addini abinda yake nufi shine ya tsarkake ku kuma ya cika ni'imar ta gare ku wannan magana ce da Allah yake yi ga dukkan muminai walakin yuridu li yutahhirakum ubangiji yana nufin ya tsarkake ku wa yutimma ni'matahu alaykum ya kuma cika cika muku ni'imarsa kaga wannan magana ce da ubangiji maɗaukakin sarki ya yi ta ga dukkan muminai wanda yana nuna kenan dukkan wani wanda ya lizurci shari'a ya rungumi shari'a ya yi aiki da abin da Allah ya horo da shi ya bar abin da Allah ya hana to zai cimma wannan ɗahara ɗin da ubangiji ya faɗa wato zai samu tsarkaka kuma zai samu ni'ima to wannan shi ne abin ayar take nunawa wani abu ƙari akan wannan to shugogo shugogo ne aka yi wa ayar babu abin da yake nuna haka a cikin ayar ko a ce ayar tana nuna wato waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a cikin gwadansa ya lullube su aliyu radiyallahu anhu da fatima radiyallahu anha da alhassan wal husayn radiyallahu anhu ma a ce waɗannan su kaɗai ne alul baiti wanda duk ba su ba to ba zai shiga cikin alul baiti ba da haka matan annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa cikin alul baiti ko kuma a ce duk waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a cikin gwado alama ce da take nuna cewa su ne za su gaje shi ta fuskar imama wato su ne ke da haƙƙin khalifanci duk wani wanda ya karɓi wannan shugabanci bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba su ba to zalunta su yayi kwace ya musu juyin mulki ya musu to ayar ba ta nuna haka hadisin baya nuna haka kamar yadda ayar ba ta nuna isma wato zamantowar waɗannan da suke cikin bargo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'asumai ne dukkan wannan da awace wacce take babu dalili a ce ko an kafa hujja da wannan a bisa isma wanda mun yi magana akan abin da ya shafi mata annabi sallallahu alaihi wasallama da shigar su karkashin wannan nasi hadisin da imam ahmad da tirmizi da waninsa suka ruwaito hadisin a ummu salama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo aliyu da fatima da alhassan da alhusain radiyallahu anhum jami'an yake cewa allahumma haula'i ahlu baiti fa azhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathira wato ya ubangiji waɗannan su ne iyalan gidana fa azhib anhum ar-rijsa ka tafiyar musu da datti wa tahhirhum hira ka tsarkake su tsarkakewa ta sosai to shine ibnu taymiya yake wato barin ya fassara wa mai karatu wannan hadisi tare da waccan ayar da take cikin suratul ahzab shine yace wa sunnatuhu tufassiru kitaballahi wa tubayyinuhu sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama tana fassara littafin Allah kuma tana bayaninsa wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu tana nuni ga ma'anar ayar alkur'ani kuma wato abdiru anhu tana fito da wannan ma'anar wato tana ƙara fito da wannan fassarar falamma qala yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace haula ya ahlu baiti waɗannan su ne iyalan gidana ma anna qur'an tare da cewa siyakin alqur'ani wato yadda alkur'ani ya koro maganar ya dullu ala anna al-khitaba ma azwajihi yana nuna cewa Allah yana magana ne game da matan annabi sallallahu alaihi wasallama alimna anna azwajahu sanan muka gane cewa wato waccan magana da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sai ta nuna mana cewa matansa sallallahu alaihi wasallama wa in kunna min ahli baitihi koda kuwa sun kasance suna cikin iyalan gidansa kama dalla alaihi alqur'anu kamar yadda alqur'ani ya nuna fa ha'ula'i ahqqu bi an yakunu ahli baitihi to waɗannan da ba a kansu siyakin alkur'anin yake magana ba wato ali da fatima da hassan da husaini su ne suka fi cancanta su zamo iyalan gidansa li'anna silatan nasabi domin dangantaka ta nasaba wato ta jini aqwa min silati sihri ta fi ƙarfi sama da dangantaka ta surkutaka wal arabu tutliqu hadha al bayan lil ikhtisas kamali larabawa suna irin wannan salon magana domin su nuna keɓantuwa da kamala la lil bi asl hukmi ba dan su nuna keɓantuwa da asalin hukuncin ba wato tushen hukuncin ba ka kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace laysal miskinu bit tawafi alladhi tarudduhu al-luqmatu wal luqmatani wat tamratu wat tamratani وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسكين بالطواف ba mai kai komo a cikin mutane yana roƙo shi ake cewa miskini ba allazi tarudduhu luqmatu wal luqmatani wanda loma ɗaya ko loma biyu za su dakatar da shi wato za su gamsar da shi ya daina kai kawu. wattamratu ko kuma dabino ɗaya ko dabino biyu zai iya dakatar da shi wa innamal miskinu miskini cikakke allazi la yajidu ghinan yunihi wanda ba shi da abin da zai wadatar da shi wala yutafattanu lahu fayutasaddaqu alaihi kuma ba za a gano shi ba ballantana ai masa sadaka wala yasalu nasa ilhafa kuma baya roƙon mutane wato bisa naci baya naci wa mutane wajen roƙo to kaga malam a nan yana nufin wannan hadisi zai fassara mana waccan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi na cewa Allahumma ha'ulai ahlu baiti shin yana nufin waɗannan kaɗai su ne iyalan gidansa ko ku a'a akwai wasu wanda ba su ba ko kuma a'a yana nufin waɗannan su suka fi cancantar da su zama ahlul baiti ba wai yana kore ma wani wanda shi ma yana cikin ahlul baiti din zaman to sa ahlul baiti ba a yana so ya nuna cewa idan kamala ta ahlul baiti ake bukata to waɗannan suke da kamala domin wannan yasta ce wannan kuma dan baffansa ne sannan kuma sa ne waɗannan kuma jikokinsa ne sauraka waɗannan su suka fi cancanta da wannan kamala ta zamanto wasu ahlul baiti duk kuwa da cewa ayoyin da suka sauka ko waccan aya ta sauka ne yayin da ake magana akan matansa sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda haka su suna cikin alim baiti kai tsaye tunda akan su ayar ta gangaro to amma kada a fahimci su kadai ne ahlul baiti ga wasu waɗanda su ne a haƙƙo bi an yakunu alal baiti to ibnu taymiya ai wannan dan ya gaya maka cewa alqur'ani sunna tana fassara shi wato in kana so ka samu gangariyar fassara ta alkur'ani to ka binciki sunna sahihiya ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ka ajiye sunna gefe guda to yi ta wato bankaura ka yi ta ragabza wajen tafsirin alkur'ani ba za ka gano bakin zaren ba zaka ka yi ta tsirkaniya ne kawai a ciki dole sai ka hada da binciken sunna ta annabi sallallahu alaihi ita ce za ta ɗora ka akan turba ta kwarai mai kakkiya totar wajen tafsirin alkur'ani mai girma haka suke a haɗe suke ba sa rabuwa alƙur'ani gashi yanzu ya yi maganar alin baiti inda kuma yana maganar matan annabi ne sallallahu alaihi wasallama to da wani ɗan daru na iya kashewa, ya ce su ne kawai alin baiti tunda a kansu ayat ta sauka ce ai maganar matan annabi ya yi wa nabi azuwa jika saboda a cikin maganar matan annabi ne ayar tahir ta zo don Allah ce wa aqimna as-salata wa atina zakata ko wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna as-salata wa zakata wa atina Allah wa rasulahu kaga duk waɗannan umarni ne ɗaya bayan ɗaya da ake wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba wanda yake jayayya akan wannan babu mai musu ko mai turjiya akan cewa waɗannan umarnin da Allah ya jero wa qarna fi kunna. ku zauna a gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kada ku rika fitsara ta fitsara irin ta jahiliya farko wa aqimna salata ku tsayar da sallah wa atina zakata ku bada zakka wa atina Allah wa rasulah ku yi wa Allah da manzansa da'a duk waɗannan umarni umarni da ubangiji yayi umarce umarce da ubangiji yayi su ne ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk duniya ba wanda yake daru akan haka to ana faɗar haka ayar bata gama ba bata cika ba ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ala al-bayti wa yutahhirakum tatheera kadai ubangiji yana nufin yana nufin ya tafiyar muku da datti ne ya ku ahlal baiti ya ku iyalai gida wa yutahhirakum tatheera ya kuma tsarkake ku tsarkakewa to sai aka samu wasu sai suka cire iya nan gashi dai aya ɗaya ce ba ma kammala ta ba sai suka cire iya nan sai suka ce mata annabi ba su shiga ba tare da cewa bayan an faɗi haka sai kuma aka ci gaba da ba mata annabi umarni wa kurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi al wanda kuma ba mai jayayya akan cewa ai matan ake nufi wa kurna domin duk bai larabci ya san wannan umarni ne ga mata wanda suke jam'i sauraka matan nan da aka yi magana a kansu kulle azwajika ya nisa annabi har zuwa wannan aya su din dai ake magana a kansu to ibnu taymiya saboda ya ƙara fito maka da ma'anar ayar sai ce kaga nan matan annabi ne ake magana a kansu ayar duka tana magana ne akan matan annabi ba maganar cewa wani ya shigo cikin yaƙi. babu wanda ya shigo cikin yaƙi sai su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo aliyu da fatima da hasan da husaini ya lullube su a cikin bargo ya ce ha'ula ahli baiti su ayar ba ta yi magana a kansu ba kada wani ɗan daru ya bayyana a wani zamani daga cikin zamanin nuka ya ce waɗannan su ba sa ciki don aya ta yi magana a kan matan annabi ne kawai saboda su kaɗai da iyalansa sai annabi ya kira waɗannan waɗanda su suka fi cancanta su shiga sai ya lullube sai ya ce ha'ula ahli baiti waɗannan iyalan gidana ne sai ya addu'a tunda can ubangiji ya nufi ba cewa yi ba inna ma yuridu Allah ba cewa Allah ba cewa na tsarkake ku ba na tafiyar muku da datti cewa inna ma yuridu Allah wana irada ce wace iri wace irin irada ce wannan eh irada ce shar'iyya irada ce shar'iyya ba kauniyar qadariya ba inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ubangiji yana nufin ya tafiyar muku da datti baka ba shikenan an tafiyar da dattin ba Abin da ubangiji yake nufi ne shi yasa yace ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ai umarni yayi ta basu yayi ta musu hali karshe sai yace to abin abinda yasa yake musu wannan umarni yana nufin ne ya tafiyar musu da datti kaga ita ayar ma ba wacce ta an tafiyar muku da datti ba shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam anan sai ya addu'a ya ce Allah to ka tafiyar mu da waɗannan datti dan inda ana Allah yana nufin ya tafiyar da dattin to me kuma na annabi ya fito yana addu'a addu'ar da yake sai yake ƙara fassara maka ce irada din can irada ce shar'iyya wannan kuma shi ne da abin da Allah ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum a cikin suratul ma'ida walakin yuridu li yutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun kaga anan ba za ka ce ba duk wanda yayi alwala ko kuma duk wani wani musulmi kawai ubangiji ya tsarkake shi ta hiran ya cika ni'imar sa gare shi yana nufin wanda ya bi dokar Allah ya bi umarnin Allah to ya samu wannan taharar amma wanda bai bi ba shikenan ba zai samu ba don haka ita ayar tana magana ne akan irada akan irada irada shar'iyya yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu ghafurur rahim wallahu yuridu an yatuba alaykum yuridu wallahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan azima yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa kaga nan duk irada irada da ce ta zuwa yuridu yuridu yuridu duk irada ce shar'iyya yuridu Allahu li yubayyana lakum ubangiji yana nufin yi muku bayani yuridu Allahu wa yahdiyakum sunan allazina min qablikum wa yatuba alaikum ubangiji yana nufin ya bayyana muku sannan ya shiryar da ku hanyoyin waɗanda suka gabace ku sannan kuma ya yafe muku wallahu alimun hakim ubangiji masani ne mai hikima wallahu yuridu an yubayyin wallahu yuridu an yatuba alaikum ubangiji yana yuridu Allahu an yatuba alaikum ubangiji yana son ya yafe muku ne wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima su kuma waɗanda suke bin sha'awoyin sha'awa-sha'awan zuciyarsu suna kan ku karkace karkacewa mai girma yuridullahu an yukhaffifa ankum ubangiji yana nufin ya sauwake muku ne ya samu muku sassauci da sauki wa al insanu da'ifa an halicci dan adam mai rauni kaga duk irada ce shar'iyya ubangiji yana nufin yayi muku haka amma ba yana nufin cewa duk ya riga ya ba kowa haka ba wanda ya bi tafarkin da ubangiji ya tsara to zai samu wannan abin da ubangiji yake nufi wanda bai bi tafarkin ba shikenan ba zai samu ba wanda duk ya bi tafarkin to ta zama irada shar'iyya kauniya tattare da shi wanda kuma bai bi tafarkin ba irada ce shar'iyya amma ba kauniya ba to haka ita ma waccan ayar siyakin ɗaya ne babu bambanci babu bambanci tsakanin wannan da waccan dukkan su irada ce ubangiji yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a yace Allahumma haula alibati fatahirhum tatheera ya ubangiji waɗannan iyalan gidana ne ka tsarkake su tsarkakewa mai yawa shi yasa ai a ruwaya a wata ruwaya ta Imam Ahmad a lokacin da Ummu Salama take cewa wa ana minhum ya nabi Allah wa ana ma'ahum ya nabi ni ma in shigo tare da su ya ma'aikin Allah manzo Allah ce anti alama makariki wa anti ala khair ke kina nan akan matsayinki kuma kina nan bisa alkhairi sai bai shigo da ita cikin bargo ba to saboda haka sai wani mai bakar fahimta sai ya fahimci kamar ita ba ta cikin ahlul baiti wanda ba haka ba ne? ita kamar yadda ce an anti ala makaniki kina nan akan makaniki ai ala makana take matsayin nan naki da Allah ya koro ya faɗa tunda ita na cikin mata annabi saboda haka automatically ita ta shiga cikin ayar haka ita ba ta buƙatar a rufa mata gwado domin babu wanda ya isa duniya ce zai cikin abin da Allah ya sata ce anti ala makaniki wa ce ala khair saboda haka sai bai shigo da ita ba waɗannan su ne wanda siyakin ayar bai kunshe su ba amma kuma su suka fi cancanta su samu wannan matsayi to ne dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su a cikin alkisa kuma wannan hadisi ba yana nuna cewa tunda ya sa su a cikin alkisa ba shikenan kuma duk wani wanda ya zama shugaba ba daga cikin su ba to ya zama wato azzalimi kamar yadda wasu ke kwarin su yi amfani da wannan hadisin wajen tabbatar da imama ta na ali da cewa imama ce bin nassi sannan kuma duk wani wanda ya zama imam wato khalifa bayan manzo sallallahu alaihi wasallama to yayi zalunci ya kwaci haƙin da ba nasa ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake nufi ba abin da yake nufi kawai ya shigar da su cikin siyakin waccan ayat ba maganar imama ake yi ba in maganar imama ake kenan fadima ita ma imam ce imama abin nan imam imam ce wanda kuma ba wanda ya da'awar haka hatta a ba su sako cikin jerin a'imma ba a in ma daga kan Ali yake farawa ya tike zuwa ga mahadinsu wanda suke cewa yana nan a boye kaga kaga inda a ce a hadisin yana nuna a imma to faɗi ba kamata ta shiga lissafi ya aka kuka cire ta ko kuma a nan zaluncin za ku yi saboda kaga ku da kanku kuna nuna cewa wannan lullubin da lullube wanda annabi musu ba ba mutum imama ce ta sa ya lullube su ba mutum nan da ya faɗa na haula alibaiti shi ya sa ya lullube su dan kuma su shiga cikin wancan nassi shi yasa sai yayi addu'a fa azhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tatheera sannan kuma ai ba duka waɗanda ya lullube Hassan da Hassan da da Husaini Ali da Fatima ina sauran a'imma da aka da don aka ce su ma a'imma din ne ina suke a cikin barku ba sa ciki to wani sai ya ce ai saboda su tsatsan su ne don haka su ma kamar an lullube su din to ka ce duk wanda yake tsatson su imam ne to ai ba duka ne kuka bawa imama din ba sha biyu kawai kuka bayar abinda su waɗannan suka haifa kenan sai da yana da 'ya'ya da yawa me yasa sai Hassan da Husaini shi tsatson sa akwai 'ya'ya da yawa amma ba ku ɗauki kowa ba sannan Hassan da Husaini kowanne yana da 'ya'ya da dama amma sai ku ɗauki 'ya'yan Husaini 'ya'yan Husaini ma ba duka ba sai ku ɗauki ɗaya daga cikin 'ya'yansa shine Ali ibn Husaini sannan cikin ƴaƴan aliyu sai na ƴaƴa da yawa sai kuka ɗauki kawai mutum ɗaya daga cikin aliyu abin nan daga cikin ƴaƴan aliyu ibn sai muhammad da haka sai kuka yi ta takaita abin kuna ta rarrage wasu kuna zubar da su ba ku lissafa cikin a'imma ba kaga ana akwai tufka da walwala da a ce yana nuna wanda yake cikin tsatsan hasan da husaini a imma ne to da duk waɗannan ya kamata ku kira su a imma din sai ya zama a imma din a wato har yanzu ba za su yanke ba duk wanda ya fito daga cikin wannan tsatsan shi ma imam ne wanda kuma an an san cewa a tarihi akwai wanda sun fito daga wannan tsatsan ko suna da awar su ma a wannan tsatsan suke suna da dangantaka da Hassan ko suna dangantaka da Hussein amma a sharare ne wanda wannan dangantaka ba ta amfane su da komai ba a nan in ka shiga kasashen laraba na suna nan wasu ba sa sallama ma amma kai taba su ce su jikokin Hassan da Hussein ne wasu yan giya ne wasu abokan Yahudu da Nasara ne amma kuma in kai magana ce kakana kakana ya ce kakana ya ce to kaga waɗannan duk ai ba za ku sa su cikin a'imma ba kuma ga su ma duk suna cewa tsatsan tsatsan Husaini ne saboda ka ashe kaga ba maganar imama ake ba maganar waɗannan dai suna cikin ahlul baiti annabi yana so ya tabbatar musu da wannan kamala din dan kada wani ya fahimci kamar ayar ba ta kunshe su ba duk da gashi ba a magana su ake yi ba to shine nan abinda ibnu taymiya yake kawo yace wa sunnatuhu tufassiru kitaballahi wa tubayyinu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru falamma qala haula ahlu baiti yayin da annabi ya ce waɗannan iyalan gidana ne ma'a anna siyaq alqur'ani yadullu ala anna alkhitaba ma azwajihi tare da cewa yadda alqur'ani ya gangaro ya koro maganar yana nuna cewa Allah yana magana ne da matansa alimna to wannan magana da manzo Allah ya a wannan hadisi na ummu salama sai ta sa muka gane anna azwajahu matansa sallallahu alaihi wasallama wa in kunna min ahli baiti ko da ko sun zan suna cikin iyalan gidansa kama dalla alaihi alquran kama da qur'ani ya nuna ya tabbatar fa haula to waɗannan na cikin bargo a haƙƙu su suka fi cancanta da an yakunu ala baitihi su zama iyalan gidansa li'anna silatan nasabi saboda dangantaka ta nasaba aqwa ta fi ƙarfi min silati sirri sama da dangantaka ta surutaka Wal'arabu arabu tutliqu bayan wato ana ibnu taymiya yana so ƙara faɗa maka magana yace su larabawa asalan maganar su sukan yi irin wannan misali sukan yi irin wannan lil ikhtisasi bil kamali domin su nuna cewa wannan ya cancanta da wannan sifa din ala wajhil kamal bisa fuska ta kamala ba wai suna so su kore wannan hukuncin daga wani bane kamar mutum ya yi maka abin da ya kamata ya yi maka na bajinta na dattaku sai ka ce na'am wannan shi ne dattijo kaga cewa wannan shi ne dattijo ba yana nufin ba da a duniya sai shi ba amma dai kana so ka ce wannan yana da kamala a cikin wannan sifa ka ce wannan shi ne mutum kana nufin duk sauran halittu ba mutane ba ne kaga in ka ce haka to kai ma kenan ba mutum din ba ne ce haza huwa rajulu ai wannan shi ne mutum ba wani mai hankali da zai ce a nan kana nufin duniya ba mutum sai wannan guda ɗaya to wannan salo ne na magana kuma ba ma laraba ba ma muna irin wannan ba wannan ai ne mutum haba wannan ne shi ne malami ba kana nufin ba malamai a duniya ba kana nufin da wannan shi ke da sifa ta kamala ta malinta haba wannan shi ne shugaba to wannan salo ne na magana ba alama ce da take nuna kuma shikenan ka zara sauran duk ka fitar da su daga cikin wannan sifa ba yace wal arabu tutliqu hadha al bayan lil ikhtisas bil kamali da yan nuna keɓantuwa da kamala la lil ikhtisas bi asl al hukmi ba dan su nuna wannan shi kadai yake banta da wannan hukuncin ba ba wannan suke nufi ba to shi ne sai ya kawo hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda shi ma a cikin sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da irin wannan salon maganar. yace laysa al-miskinu bit-tawafi allazi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani wato ba miskini ba shine wanda yake kai kawo cikin mutane na roƙo ba wanda aka ba shi loma ɗaya ko biyu shi ya koma gida ta ishe shi ko a ba shi dabino ɗaya ko biyu shi nan ya samu abincin da zai ci ba wannan ne miskini ba innamal miskinu allazi la yajidu ghinan yughnihi miskini shine wanda bai samun abin da zai wadace shi wala yutafattanu lahu ba ma za a iya sanin akwai shi ba ba za a iya gano shi ba fa yutasaddaqu lahu har ai masa sadaka wala yas'alu nasa ilhafa baya nacewa wajen roƙon mutane kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin cewa mutumin da ba shi da abinci ba sai ya roƙa an bashi ya sannan ya je ya ce kwanta gobe ya fito ya roƙa ba annabi yana nufin cewa shi kwata kwata ba miskini bane to wai sai ce wannan ba miskini bane wai sai ce wannan ba mabukaci bane ba galabaitacce bane wannan sifa ta tabbata tare da shi to amma anan annabi sallallahu alaihi yana so ya nuna wanda yake kamili a cikin maskana wato wanda ya cancanci a cewa miskini ko ya fi cancantar a cewa miskini shine wanda ya gashi da bukata bai da abin da zai ci yanzu ballantana in an juma amma duk da haka baya fitowa ma yana roƙo ballantana a ga a san da shi ballantana a yi masa sadaka baya nacewa wajen roƙo ce wannan shine miskini kaga anan ba yana nuna cewa shi kadai da miskini ba yana nuna cewa wannan shine kamili fil maskana ana neman miskini kamili to wannan shine kamilin miskini shine fi cancanta da kira miskini ba sai mutum ya roƙa ba sannan yake miskini akwai miskinai da suna nan suna da buƙatar amma saboda kamewa har ana zaton ma kamar suna da wadata yahsibuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa sai ana zahilai suna tsammanin mawadata ne amma alamomin su zaka gane su ba sa roƙon mutane da naci wato ba sa nacewa yau ya je a hana shi gobe ya fita a hana shi ya je ta a kyare shi a mazgaye shi a can amma ba zai daina ba la yas'aluna nasa ilhafa ba sa nacewa wajen roƙon mutane annabi ce to waɗannan su ne ke da kamala a maskana to kaga annabi anan yayi amfani da irin wancan uslubi ne irin wancan salo na magana irin wancan azancin magana zaka ba za ka fahimci cewa ai da Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ka ce to tunda Allah ce wal masakin ba zan ba wa mutumin da ta ruddu hun luqmatu wal luqmata ne ba ba zan ba da sadaka ko zakka ga wanda ta ruddu hun tamratu wat tamrata ne ba sai wanda ba a matan da zaman shi ba shi zan zaƙulu bawa don shi ne miskini wannan ba wannan kuskure ne shi yasa mala yace bayyana bi zalika anna hadha muqtassun bi kamal al maskana annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan sai ya bayanin cewa wannan na ƙarshe ɗin nan shine yake banta da kamalar wato miskinanci bisa lafi tsawafi saɓanin mai kai kawo fa innahu la takmulu fihi al-maskana shi ba za a samu kamalar wannan buƙatuwar tare da shi ba li wujudi man yuqihi ahyanan dan shi wani lokaci zai samu wanda zai bashi kaga wancan shi la yajidu jinan yughnihi bai da ma wanda zai bashi Fara kaga shine yake da kamalar maskana amma wannan shi wani lokaci tunda yana roƙo wani lokaci za a bashi ma abin da zai kasa ɗauka sai an tallafa masa saboda yawa ma annahu miskinun aidan tare da cewa shi ma miskinin ne wannan ba zai fitar da shi daga ma'anar miskini ba Wai yuqalu a magance akan ce hadha huwa alimu wannan shine malami wa hadha huwa al-adu wannan shine maki wa hadha huwa al-muslim wannan shine musulmi liman kamula fihi zalika wanda yake da kamalar wannan sifar da aka faɗa masa wa in wa ghayruhu fi zalika wa kana dunahu ko da ko wani yayi tarayya da shi a wannan sifa din amma bai kai shi ba to sai ai amfani da irin wannan salo to shine abin da kawai manzo sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi a wancan a wancan hadisi na ummu salama yace allahumma haula ya ahli baiti haka ba za mu fahimci cewa su kadai ne ahli baiti ba mu kore wa sauran zaman to wasu alil baiti kamar yadda wasu suka yi wannan kuskuren fahimta ne shine mala yace wa naziru hadha wa naziru hadha alhadith ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا يعني مسجد المدينة مع أن سياق القرآن في قوله عن مسجد الدرار لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتكرين يكتضي أنه مسجد قباء فإنه قد تواتر أنه قال لأهل قباء ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به فقالوا لأننا نستنجي بالماء لكن مسجده أحق بأن يكون مؤسسا على التقوى من مسجد قباء وإن كان كل منهما مؤسسا على التقوى وهو أحق أن يقوم فيه من مسجد الدراس فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي قباء كل سبت راكبا ومشيا فكان يقوم في مسجده القيام الجامع يوم الجمعة ثم يقوم بقباء يوم السبت وفي kullum minhuma qad qama fil masjid al mu'assas ala taqwa ibnu taymiya ya ci gaba da bada misali wanda dole ne ka sallama ba za ka iya ja ba yace wa naziru hadha al hadith da ya kama da wancan hadisi na ummu salama wanda ha'ulai ahlul baiti irin wannan hadisi ma rawahu muslim fi sahihi shine abinda muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafinsa hadisin abu sa'id al-khudri an annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu su'ila anil masjid alladhi ussisa ala taqwa an tambaye shi game da masallacin da aka assasa shi bisa tsoron Allah faqala sai manzo Allah ce masjidi hadha masallaci na wannan wato masallacin madina ya'ani masjid al-madina yana nufin masallacin madina ma anna siyaq al-qur'ani fi qawlihi 'an masjid ad-dirar tare da cewa bayanin da al-qur'ani ya koro lokacin da ya magana akan masallacin da aka gina shi don cutar musulmi Allah cewa la taqum fihi abada kada ka tsaya ka yi sallah a cikinsa har abada la masjidun lalle masallacin da yake usisa ala taqwa min awwal yawmin wanda aka assasa shi bisa tsoron Allah tun a ranar farko a haƙƙo an taquma fihi shi yafi cancanta ka tsaya cikinsa sa sai rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikinsa akwai mazajen da suna so su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin kuma Allah yana so yana son masu tsarkakewa wannan siyaki na alkur'ani ya qasazi zi annahu masjid quba yana nuna cewa masallacin da alkur'ani yake magana la masjidun usisa ala taqwa shine masallacin quba fa innahu qad tawatara annahu qala li ahli quba domin hadisi ya zo bisa ganganku ba ruwaya ɗaya ba ba biyu ba annabi ya ce wa mutanen quba ma hadha at-tuhuru alladhi asnallahu alaikum bihi wani irin tsarki ne wannan da Allah har ya yi muku yabo har ya yabe ku a kansa faƙalu sai mutanen ƙuba suka ce annana nastanji bil ma saboda muna yin tsarkinmu ne da ruwa kaga wannan ya nuna kenan ayar tana maganar mutanen ƙuba lakin masjiduhu sai dai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a haƙƙo shi ya fi cancanta da an yakuna mu'assatan ala taqwa min masjid quba ya zama shi ne aka gina shi a kan tsoron Allah sama da masallacin uba wa in kana kullum min minhuma mu'assasan ala taqwa ko da kuwa ya zan kowane ɗaya daga cikinsu, da na manzan Allah da na Uba ɗin an gina su ne akan takawa wa huwa haƙƙo an yaquma fihi min masjidin dirar kuma masallacin Uba shi ya fi cancanta ya tsaya a cikinsa ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta ya tsaya a cikinsa sama da masallacin da aka gina don cutar da musulmi faqad sabata anhu sallallahu alaihi wasallama ya tabbata hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana ya'ti quba kullu sabtin duk ranar asabar yakan zo masallacin quba rakiban ya zo akan abin hawansa wa mashiyan ko a ƙasa ko a ƙafa fakana ya komo fi masjidihi alqiyam aljami'a yawm aljum'a yakan tsaya yayi sallar juma'a a masallacinsa ranar juma'a sun mai hukum bi a yau masabt sannan kuma ya tsaya sallah wato ya taho ya tsaya ya sallah a masallacin quba ranar asabar wa fi kullin minhuma qad qama fil masjid al a cikin duk masallatan nan biyu annabi ya tsaya ne a cikin masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah wato abinda annabi mala yake cewa anan alqur'ani yayi maganar masjidud dirar الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن أن يتطهروا والله يحب المطهرين wannan aya ta sauka yayin da wani mutum da ake kira abu amir arrahib wato wani mutum ne daga khazraj tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shiga addinin kiristanci don haka ya zo cikin larabawa cikin yan uwansa khazraj wanda suke bautar gunki shi kuma yana ibada irin ta addinin kiristanci kuma ya samu ɗaukaka a cikin mutanen mutanensa ana girmama shi to ana bashi wani matsayi na musamman saboda an ga yadda yake ibadarsa to lokacin da musulunci ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya kirawo mutanen khazraj da aus suka shiga suka karɓi musulunci har ma suka yi masa tayin yayi hijira zuwa gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaro shi da sabansa suka yi hijira zuwa madina abu abu amir rahib sai hasada ta kama shi yana ga cewa da shi kadai ne yake kan wani addini wanda yake sabba samawi kuma mutane na girmama shi akan wannan to zuga annabi ma ya zo su kutum saboda haka mutane duk sun koma ga annabi sallallahu alaihi wasallama sun rungumi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya zama ya bata masa zuciya shikenan sai hasada ta kama shi sai ya shiga kuma makarkashiya ya zai yi ya ga cewa ya karya tafiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya samu mata tangarda haka zamansa a madina sai ya zan yana da haɗin kai kwarai da gaske da shiri mai karfi tare da munafukai don yana daga cikin waɗanda suka tafi tare da munafukai har makka bayan an yakin badar an fatattaki mushrikai sun ji a jikinsu an karkashe manya-manyan shugabannin su irin su Abu Jahl yana cikin waɗanda suka yi tattaki suka je Makka suka ziga mutanen Makka suka ziga kabilan Makka cewa lalle lalle ku fito ku yaki mutumin nan yace shi ma da jama'arsa za su fito su tallafa musu da shi aka fito yakin Uhudu yana daga cikin waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tugu dan yana cikin wanda yayi rami ma har abin hawan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya fado har kansa ya fashi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a mummuna ce Allah ka halaka shi a can wani gari ba ma cikin jama'a ba to bayan an yakin Uhudu sai ya gudu tunda ba zai iya zama kuma a Madina ba tunda gashi abin da ya fito karara yanzu an gan shi haka sai ya gudu ya tafi wajen hirakal shugaban rumawa a sham ya je ci gaba da ziga wato wannan shugaba na rumawa cewa lalle lalle gara tashi su daura damara a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ka a take a bar mutumin nan kullum ya rika tsoratar da shi karfin musulmi cewa in ba a tashi an yi wani abu ba to za su yi karfi kuma su addabi duniya yan ta'adda ne wato ya ta ziga shi shi kuma ya ta nuna masa cewa insha Allah ai zai yi wani abu ba zai bari abin nan ya ci gaba da tafiya haka ba yayi ta ziga shi ta ziga shi to saboda haka da ya ziga shi shi kuma ya nuna masa cewa zai yi wani abu sai ya turo wa ƴan uwansa munafikai a Madina cewa to za a rika turo mutanen da za su rika zuwa suna kuna mitin ana tattaunawa akan yadda za a bullo wa sha'anin musulunci dinnan. to amma abu ne da ba a so a sani musulmi su san abin da yake gudana ya kamata a yi dabarar da za a ɓoye abin a zahiri kamar musulunci ne amma a baɗini musuluncin za a yaka saboda ka sai aka zo daidai masallacin kuba daidai masallacin kuba sai ya gina wani masallaci a gurin inda yake so in wato rumawa suka zo tattauna da munafukai sai a shige masallacin kamar ibada ake yi sai a yi mitin din da za a yi sai a fita tafi Na haka sai ya gina wannan masallacin kusa da na uba sai ya je ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana shirye shiryen fita ta buka shekara ta tara sai je sai abin nan afwan sai tura aka je aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama wannan munafikai suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gudu suka je suka gaya masa cewa to sun yi sun yi masallaci a ah, dan saboda galabaitattun mutane wanda ba za su iya tafiya zuwa masallacin kuma ba shi yasa sai suka dan matso da wani masallaci kurkusa da jama'a kuma sun yi haka har ila yau dan su taimaka wa mutane lokacin da ake tsananin sanyi dan mutum ya su fita da makomakon sanyi a tafi masallaci to ga wani masallaci dan kurkusa dai wato dai dai suka nuna dai taimako ne wato karawa musulmi karfi ne karawa musu kaimi ne su ibada suka ce to amma da Allah suna sa annabi ya zo albarkaci masallacin nan yayi sallah a ciki to bukatar su anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ya ba ya nuna halaccin sallah a masallacin domin in yayi sallah a masallacin kaga kenan za a yadda da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to yanzu yana gaggawar fita ta buka da haka sai hakuri sai ya dawo to a hanyar dawowarsa ne Allah ya saukar masa da ayoyin da suke gaya masa hakikanin wannan masallaci aka tona asirin wancan abu amirin rahib da ya gudu a shi ya asasa duk wannan tsiyar Allah ce innal ladzina takhazu masjidan diraran wa kufran waɗanda suka riki wani masallaci dan cutarwa da kuma kafirci wa tafriqan bainal mu'minin da kuma raba kan mu'minai wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl da kuma ajiye boye waɗanda suka yaki Allah da manzansa su ne kafiran da za su rika zuwa a aje su a gurin ana mitin wala yahlifunna in aradna illa al-husna za su rika rantsewa wallahi mu alheri muka nufa da masallacin nan amma Allah ya shaida cewa ƙarya suke yi to shine Allah ya ce la taqum fihi abada kakka sake ka tsaya a cikin sa kai sallah har abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin masallacin da aka assasa shi kan tsoron Allah a ranar farko shine masallacin Quba kun san shine masallacin da Annabi ya fara ginawa shigo ta Madina dan da ya shigo madina kafin ya karasa cikin garin madina ya tsaya a wannan unguwa ta banu amr ibn auf aka taimaka aka gina masallacin kuma sai bayan an gama gina masallacin kuma sannan annabi ya karasa ya shiga madina aka nuna masa filinsa a ya je nan masallacin na kuba ya yi sallah shi ya fi cancanta sama da ya yi sallah a wannan masallacin da ba taqwa aka gina shi ba an gina shi ne da a yaƙi musulunci sai ce lamasjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi sai Allah kuma yake yaban waɗanda suke sallah a wannan masallacin sune mutanen Quba ki sai rijalun yuhibbuna an yatatahharu a wannan masallacin akwai mazajen da suna so su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin ubangiji kuma yana son masu tsarkake kansu wato masu yin tsarki to shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar mutanen Quba ku fa gashi har Allah ya yabe ku ya nuna cewa kuna son tsarkaka wani irin tsarki ne kuke har Allah ya muku wannan yabo sai suka ce ai mu da ruwa muke tsarki tunda ka san akwai tsarkin ruwa akwai tsarkin hoge to maimakon su su yi da na hoge su ko da da na ruwa suke yi kaga tsarkin ruwa ya fi cika da kamala sama da tsarkin hoge saboda haka shi yasa sai Allah ya bayyana su duk da Allah duk da shari'a ta yadda da wannan ta yadda da wancan amma wanda ya yi da tsarkin ruwa ya fi to wannan kuma hadisi ne mutawatiri wato sahabbai da dama sun ruwaito a cikin musnad na imamu ahmad da sahih ibn khuzaima akwai ruwayar uwayn ibn sa'id al-ansari akwai ruwayar muhammad ibn abdullah ibn sallam akwai ruwayar talha ibn nafi an ayyub al-ansari akwai ruwayar jabir dan abdullahi akwai ruwayar anas dan malik akwai ta abu hurairah dan abbas duk waɗannan sun ruwaito wannan hadisin kaga hadisi ne mutawatiri a ciki annabi ya tambayi mutanen uba ko kuwa wani irin tsarki kuke har Allah ya yabe ku haka suka ce ai tsarkin ruwa muke yi to kaga ashe ayar tana magana akan masjidu quba masallacin quba aka ce la masjidun ustisa ala taqwa to dan kada wani sawar sa ya fahimci cewa sauran masallatai kenan ba ala taqwa aka gina su ba da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama menene wanne ne masallaci allazi ustisa ala taqwa sai ce masjidi haza wannan masallacin nawa wannan zai sa ka fidda masallacin uba sai kaga daidai yake da wancan hadisin da annabi ya sa waɗannan bayan Allah guda hudu cikin gado ya ce waɗannan alubaiti ne shikenan sai kuma wani da rawar jiki sai ya kori matan manzo Allah daga alubaiti to sai ka kori masallacin uba ma daga cewa shi ba a arsasa shi Allah ta kawa ba kuma wanda baka isa ba shi yasa na ce dole dole mutum ya sallama to in ka sallama da wannan to duk irin su ɗaya ne me za ka ce game da wannan ai abin da zan ce shi ne nan, anan annabi ba yana nufin kore masallacin kuma takawa ba to mu ma abin da za mu faɗa a can kenan idan a nan hujja ce to ma a can hujja ce in ka ƙi yarda da samu to ma ba mu ki yarda ta ka ba sai ka wata to wannan shine yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan misalin A ah, afwan ibnu taymiya ya kawo wannan misalin yace wannan yayi daidai da abin da ya rawaito a cikin sahihinsa. Hadisan hadisin abu sa'id al-khudri wanda gashi abin da aka tambaye annan masjidin sai sa'ala taqwa sai ce masjidi hada tare da cewa yakin qur'ani kuma yana magana akan masjid quba dan shine usfita ala taqwa min awwal yawmi kuma akan sani annabi yake musu tambaya wai kuka me kuka har Allah yake cewa fihi rijalun yubuna an yastaharu hadisi ne da yazo daga sahabbai da yawa mutawatiri ne to haka su ma can ayar gashi can ayar tana magana akan matan annabi amma kuma anan annabi ya sanya wasu a cikin guda ya ce waɗannan alubaiti ne Ka duk magana iri ɗaya ce babu bambanci kuma duk magana tana so ta nuna cewa wannan shi yafi kamala shi yafi wato sifa ta kamala wannan sifa ta kamala sama da wancan wato masallacin annabi babu shakka ya fi kamala sama da masallacin uba shi yasa sallah a su take da lada gwaggwaba da babu masallacin da ya fi shi a wannan lada sai masallacin makka sallah a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tana daidai da sallah dubu a wani masallacin in ba masallacin makka ba shine sallah a cikin sa take daidai da sallah dubu ɗari su saura kaga yana so ce wannan nawa shine ya fi cancanta da wannan sifa ba dan ya koya wannan sifa daga masallacin kuba ba to dai ya tabbatar da haka ma shi yasa duk ranar asabar zai yi tattaki ko dai akan abin hawansa ko kuma ma da ƙasa da ƙafarsa ya saka ya je masallacin uba ya sallah ya dawo kaga ya yi bi umarnin Allah maɗaukakin sarki wajen tsayawa a cikin masallacin duka ya tsaya a cikin masallacin sa ranar juma'a ya yi sallar juma'a sannan kuma ranar da take biye mata ranar asabar ya gangara zuwa masallacin uba nan ma kuma ya yi sallah a cikinsa kaga duk ya tsaya a cikinsu masallacin da yake usisa ala taqwa kaga wannan ita ce fahimta ta gaskiya dangane da nasi in ba ka tsaya ka yi bincike a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya wadata mutum da guzurin ikhlasi to ba zai iya ba zai fahimci wasu abubuwan ba nutsuwa cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma nutsuwa ta zuci ita ce ikhlasi shi zai sa kai karatun ta nutsu amma idan mutum a firgice yake wata aqida mummuna ta firgita shi ba a natse yake ba to zai ta abubuwan ba daidai ba sauraka sai ya rika ɗaukar ayoyi ko hadisai yana ɗora su inda ba mahallinsu ba to shine ma da yake cewa wa huwa haqqu an yaqum fi masjid dira shi ya fi cancanta ya tsaya cikin su sama da wancan masallaci da aka yi dan dan cutarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan aya ta sauka ya aika da wasu sahabban ce a aje a rushe shi a kone shi aka je aka rushe shi aka kone shi saboda Allah ya tona asirin su sun gane kuma wannan masjidul dirar yana na yana ta faruwa a al'ummar musulmi da da kamanni daban-daban wato masjidul dirar ba lallai sai an gina masallacin ne yake akwai masjidul dirar wanda kungiya ce akwai masjidul dirar wanda wata akida ce a zahirinta kamar musulunci amma kuma a can ciki ba musulunci ba kaga wannan masjidul dirar ce kamar yanzu wannan akida da muke magana a san kaga masjidul dirar ce a zahiri ana nuna maka san alil baiti amma a ni kuma kin alil baiti ne don ba san alil baiti bane baya da za a yi alil baiti su yadda ka ci mutuncin matan annabi sallallahu alaihi wasallam dangi annabi ba za su yadda ba ka ci mutuncin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ka ci mutuncin nana Aisha ko manyan abokansa wanda har ya mutu yana ji da su Abubakar da Umar da Usman ba wani addinin da zai yadda ba ba wani alil baiti da zai amince maka da wannan to kaga wannan aqida masjidul diraj ko wani littafin da za a yi yana zagin da na Aisha ko sayyidina Abubakar masjidul dirar ne saboda masjidul dirar ba lalle ne sai ya zama masallaci gidan ne ba a duk wani abin da a zahiri za a nuna musulunci ake yi wa aiki amma a can ciki kuma ana ɓoye kafirci ne da zindiƙanci da yaƙin yaƙar musulunci to wani masjidin dirar ne kaga al'umma tana rayuwa da irin wannan kullum ana ganin masajidin dirar suna ta bayyana suna ta bayyana cikin kamanni daban-daban kamanni na aƙida kamanni na ƙungiya kamanni na littafi kamanni na na wani haɗuwar jama'a duk za iya zama masjidin dira faqad sabata anhu annahu kana ya'ti quba kulla sabtin rakiban wa mashiyan ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sallah yayi sallah a quba kowace asabar ya zo ko dai ya zo a kafa ko ya zo akan akan abin hawa kuma daga cikin falalar da ya ambata cewa sallah a masallacin kuma tana daidai da umara wato kamar ka yi umara ne idan kai sallah a masallacin kuma tana da samun ladan wanda ya yi sallah abin nan ya sa yake cikin wurare da alhazai suke zuwa su ziyarta idan sun samu shiga madina sun ziyarci masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam sun sallah a ciki sun ziyarci kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun gaishe shi da abokan zamansa guda biyu abubakar da umar sun ziyarci ba abin albaki inda aka binne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan Allah sai kuma su tafi kuba kuba tana guraren da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake zuwa yana ibada a ciki kuma ya faɗi falalarsa sai kuma kamar mutum ya je shuhada uhud shi ma tunda ba nisa ne da shi ba dan da yana da nisa kuma zai shiga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tushaddu rihalu to shi ba nisa ne da shi ba kurkusa ne da ka ba dan tafi riyal biyu riyal biyar sai kai ka har abin nan sai dai in baka san dawon garin ba idan fare ka to sai kai ka ka je kai ziyara ga shuhada uhud kai musu addu'a ba ka roƙe su ba ka roƙa musu Allah ba su za ka roƙa ba <laughs> wasu suka je sai su roƙe su to ka roƙa musu Allah ka samu ladar wanda ya ziyarci kabarin musulmi dan uwansa to daga nan kana iya samun kuma dan tafi ya raka kai kai ka uba nan ma yi sallah to in ka je waɗannan gurare duk guraren da ya kamata ka je ka je kuma wasu gurare da ka je sai dai kuma buɗe ido sai zan kuma buɗe ido to wannan ba laifi kuma a kai ka kiblataini ko a kai ka ina duk buɗe ido ne amma wasu na ɗauka nan ma wani tagomashi za ka samu wani tagomashi nan buɗe ido ne don ka gane wanne masallaci ne wannan wannan sunan ma ba daidai ba ne shi kansa sunan kiblatin din ba daidai ba ne don ba shine qiblatain din ba shine ake sallar asuba aka saukar da aya juya alƙibla ba aka zo a gaya musu suka juya suka yi sallah ɗaya a alƙibla biyu ba wannan masallacin ba ne ba shi shine haka ta faru ba a wannan masallacin ba amma akwai tafiya tari an samu wasu jahilai suka dafka masa wannan sunan amma malamai suna bayani suna bayani to amma in ba ka in ba ka ce qiblatain ba za a gane shi ba shi kuma quba din ce kana da dan tasi jahili da kawai ya fito Ka ce qiblataini ba zai kai ka quba ba can zai kai ka hanyar jami'ar jami'ar mu can zai kai ka to kaga dole a bashi a qiblataini din sa saboda mutane su bai ci ina za a kai su to kuma aka samu wani jahili da tsaure gindi sai aka rubuta wata abin nan a maganar kiblatai sai aka zo aka liƙa to wasu jahilai in suka zo musamman jajayen nan kasan sun fi mu jahili mu kawai dai ana gaba kakken fata ne shi yasa aka rena mu amma amma mun fi su karatu mun fi su karatu saboda ka sai ka ga ya zo ya yi sallah alƙibla kuma ya juye ba ya yi sallah ɗaya alƙibla wai saboda ya koma gida ce shi ma ya yi ƙibla ta yi ban kana shiga sai ka ga kawai mun sun ya bawa alƙibla baya yana sallah to kaga da wannan jahilci to in ka je waɗannan gurin da niyyar buɗe ido babu laifi inda ma ya wuce nan wasu duwar wasu can a kai ka gaggansu saboda in ana magana a tarihi aka ce abu kaza abu kaza ka ce eh na taɓa zuwa gurin kuwa saboda kwakwalwarka sai ta rika suranta ma abin ka rika gane abin sosai wannan shine hikima kawai guraren da aka inda aka yaƙin badar ko yakin uhudu ka je ka ga gurin da aka yakin uhudu a ce maka tanan musulmi suka shigo tanan arna suka shigo nan aka ajiye wannan mutane guda hamsin tanan khalid bin walid ya bullo to da ana, maka bayani a cewa sai ka ganin gurin kamar majigi ba wuya sai ka riki ko a je an nuna maka a ce kaga nan gurin shine suwa da suka zauna wannan masallacin sunan asali a lokacin manzo Allah shine masjidu bani salima kabilar bani salima inda mu'azu yake yin sallah a masallaci annabi je musulmanci wanda har ya ja wata dogon sura ta bakara wani wani makiyayi ya kasa hakuri ya ware je sallar ta daban aka kuma kai shi karabo annabi aka ce aka ce masa ba ya kai karabo manzon Allah to wannan inda ake cewa masallacin qiblatain shine wannan masallacin da haka ta faru to zaka ga ya tazararsa take da da masallacin annabi dan madinan ta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kusan yanzu masallacin da ya cinye ta masallacin sa duk ya haɗe madina a zamanin sa da shi da sahabban gidan sa duk masallacin da aka faɗa shi ya ya haɗe saboda duk wannan gidaje da ke gani kuma duk wajen madina ne Allah maɗaukakin sarki ya mana gaban da katar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah ya taimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka wannan yana cewa yana son ƙarin bayani dangane da bayyanar mahadi to wannan insha Allah na san a cikin tafiyar mu a wannan littafi za mu zo gabar da za mu cikakken bayani akan wannan saboda haka yi haƙuri wannan kuma tambaya yake akan wani bayani da ya karanta a wata jarida wadda take cewa lokacin da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi na farko a kogon hira akwai sayyidina ali dan abu dalib tare da shi kuma ya ga haske ya cika kogon gaba ɗayansa sannan kuma ya ji duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kuma ya gani kuma shi a amma kuma shi aliyu radiyallahu anhu ba annabi bane to wannan ai duka magana ce dai da ake yi wanda mun sha faɗa kuma yana nan a cikin kwashe-kwashen littattafai irin na masu wannan aƙida wanda suke so su nuna cewa shi kansa alidin matsayin annabi gare shi ta kaga tare ma aka yi musu wahayi tare suke ibada tare mala'ikan ya zo tare da suka ji ya ji duk abin da mala'ika yake cewa to me ya rage kuma to me annabta wannan ita ce dama annabta wai kuma suka dawo cikin gari gida suna farin ciki to wannan duk kokarin ya soki ruwayar Aisha ne wanda yake cikin kitabu bad'il wahyi ta ba da labarin yadda wahayi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin kogon hira ta kuma faɗi yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida a cikin firgici da razana to duk saboda a ƙaryata ta shi yasa aka kirkiri wannan ruwayar cewa ba shi ba bane shi da ali ne kuma cikin farin ciki suka dawo gida hankalinsa a kwance ya gane cewa ai ni annabi ne to sun yi dogon bayani sun karyata hadisin ba kuma wani abu ya sa ba saboda tsabar kiyayya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman na Aisha an ce ita rawaito hadisi to ba za su karyata ta wanda kuma tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta sani ba yanzu shi wannan riwayar in ka ce kawo mana isnadin ta to in ya ka isnadin ta ma zaka samu rubabbe ne ka ce yi bayanin sanar sanadin fito mana da labarin kowane ɗaya daga cikin sanadin to mutanen da za su ɗauki ruwaya daga jaki an jaki an jaki ko ma wani irin shara da bola za su karba amma nan ba gaskiya ba ne inda aka dosa shi ne a ce sai na annabi ne wanda ya ce wai duk masallacin da ke cikin harami ko kuwa na ka'aba kaɗai ke da fifikon ladar wato ana maganar lada wanda ya sallah a masallaci na makka to akwai magana ta ta malamai dangane da shin ana nufin haramul makki duka wanda ya sallah a cikin haramul makki inda ake kira haram a makka yake da wannan lada ko sai wanda ya shiga cikin masallaci na na ka'aba wasu daga cikin malamai suna ga cewa duk wanda ya sallah a kowane masallaci cikin kwariyar haram cikin ƙwariyar haram to yana da wannan lada ba sai ya shiga cikin almasjid din ba a cikin masu wannan ra'ayi akwai ibnul qayyim yayi wannan bayani a cikin littafin sa a cikin littafin sa zadul ma'at kuma da yawa daga cikin malamai sun goyi bayan haka din wannan yana son ƙarin bayani ne akan azumin kafara mutum ne yake yi kuma sai ga shi sallah wato ranar sallah ta keto cikin kwanakin azumin ko kuma ranar arfa to ya zai ajiye azumin ne ranar sallah ko ko zai azumi ne kuma ranar arfa in ta zo zai ajiye na kafara ya arfa ko ko ya zai to abin da ya shafi arfa ba zai ce bari ya ajiye na kafara ya arfa ba kada ake bi bashi ina kai kuma da wani ba da kyauta ka biya bashi tukunna saboda ka za ka ci gaba da wannan amma ka zo ranar sallah wanda an haramta azumi don haka nan uzur ne shari'i uzuri ne wanda shari'a ta baka da haka sai ka ajiye ba za ka yi azumi ranar sallah an ce ranar sallah ita ce ranar idi ranar da ake fitar sallah idi banda kashe gari karka ce ai sallah sai sarki ya gama hawa sannan sallah ta kare wannan bisa ga al'ada kenan amma bisa ga shari'a ranar da aka yi idi ita ce ranar ranar sallar da aka haramta maka yin azumi haka kashe gari kawai ka tashi da azumi da haka duk wani uzuri na shari'a baya katse jerin gwanan azumin kafara in dai uzuri na shari'a kamar mace ce take azumin kafara ta yala ta zo mata kaga dole ta ajiye a nan ba ita ce ta ajiye da gaban kanta ba a'a shari'a ce ta bata uzuri ba zai yiwu ba ko kuma rashin lafiya ta auka wa mutum yana azumin kafara kaga nan ma shari'a ta bashi shi dama ya ajiye to dai akwai uzuri na shari'a da ta ce aje azumi to kana iya ka ajiye wannan babu komai amma abin da ya shafi azumin arfa wannan kana iya kana iya yin za ka ci gaba da azumin ka ne na kafara wataƙila in kai dace ubangiji ya baka ladan azumin arfa din ma tunda dai azumi ne kai a cikin wannan ranar a yana daga cikin abin da babu muka so mu yi tambihi kai falalar waɗannan kwanaki guda goma da muke ciki kwanaki ne masu falala kwarai kwarai da gaske domin ubangiji maɗaukin sarki ya rantse da su a cikin littafin sa wal fajri layalin ashir layalin ashir da dama daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan su ne waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja kuma a cikinsu ne Allah maɗaukin sarki ya cika addinin nan a cikinsu aka saukar da ayar a yau akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati a cikinsa musulmi ya samu kamala ta cikar addininsa ya samu kamala ta cikar ni'ima da Allah ya masa Na kaga akwai falala babba anan shi sa wani bai hude har yake gaya wa sayyidina Umar kaga da yake cikin sahih Bukhari yake cewa akwai wata aya da take cikin littafin ku da mu yahudawa aka saukarwa da mu mai ranar ranar biki tunda ka san su ba ruwan su da Allah ya sa su ko bai sa su ba bid'a yace da mu mai da ita ranar biki sai na Umar yace wacce rana ce wannan sai yace ranar da aka saukar da ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai na Umar yace to wallahi na san ranar da aka saukar na san kuma a ina ka ta sauka an saukar da ita ranar juma'a annabi yana arfa aka saukar masa da ayar to kaga ba buƙatar ba mu kitse wata ranar idi saboda a ranar idin ta sauka ta sauka a ranar juma'a kaga ranar idi ne ga musulmi duka ta sauka a ranar arfa ita ma ranar idi ce ga waɗanda suke tsayuwa arfa shi yasa aka haramta musu azumi ma a ranar saboda su ranar idin su ce ranar da take biyo bayan ta kuma ranar idi ce ta sauran musulmin duniya wanda ba su samu tsayuwar arfa ba saura kaga shi kenan ba bukatar sai mun yi bid'a kamar yadda kake so ka zuga mu to kaga wannan falala ce ba karama ba da ubangiji yake banci ɗaya daga cikin waɗannan kwanaki goma da ita wato falala ta cika addini da cika ni'ima to banda wannan wato akwai hadisi na abdullahi dan abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba min yawm ma min ayyamin al'amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake babu wasu kwanaki da Allah ya fi son ayyukan aikin kwarai a cikin su kamar waɗannan kwanakin guda goma sabai suka ce ya rasulullahi har jihadi ma fi sabilillah ba zai kai ladan wanda ya yi aikin alheri ko ya yi aikin kirki a cikin waɗannan kwanaki goma ba annabi ya ce hali jihadin sai dai mutumin da zai fita jihadi da ransa da dukiyarsa ka kam kuma duk ya dawo ba da kuɗi ba wato a kashe shi a can kuma ya batar da dukiyar da a cikin jihadin to wannan ne zai yi daidai da wanda ya aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki goma kaga wannan fadlullahi yutihi man yasha ubangiji yana buɗe falalarsa domin mu bine dai su samu abin da za su kubuta da shi ranar gobe kiyama aka yalwata falalar waɗannan kwanaki goma kowa ya yi guzurin abin da zai zai iya guziri a cikinsu don ya tada komadar da yake samu a sauran kwanaki na na shekara to hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa aktiru fihinna tasbiha wa tahmida wa tahlil ku yawaita subhanallahi da alhamdulillah da la ilaha illallah a cikin waɗannan kwanaki malamai suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amalu salihu aiki na kwarai don haka duk abin da sunan shi aiki na kwarai ya shiga cikin wannan zance na manzon Allah don haka kaga sallah ta shiga qiyamul layli ya shiga karatun alqur'ani ya shiga zikiri ya shiga daman Allah ya ambaci zikiri ce liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am ayyamun ma'lumat sune waɗannan kwanakin guda goma Allah ya ambaci ayi zikiri a cikin su shi yasa Abdullahi dan Umar da Abu Huraira sukan fita su shiga kasuwa in suka zo suka ga taron jama'a haka sai su rika kabbara suna ambatan Allah sai su tuna wa mutane ah, ashe yau fa ashe ana cikin ashirin awa'il na zulhijja sai ga mutane su ma sun shiga yin kabbara a nan ba ana nufin ku shiga kasuwa kuna jagorancin kabbara ba ku faɗa a faɗa ku faɗa a faɗa a in kai ka bida ba wannan yake Umar yana yi a karan kansa shi ba Abu Hurairah yana yi a karan kansa su ba mutane in sun ji suna yi su ma sai su shiga da kwaikwayon su amma ba ka rika tirar numfashin mutane ba sai ka yi sannan su yi sai ka yi su kana musu jagoranci wannan in kai haka ka yi bid'a ko ka ce ka tara mutane a masallaci ko wai za ku yi kabbara tunda Allah ya ce ai kabbara wannan ba daidai bane to kabbara tana da cikin al'amalu salih da aka yadda ko aka kwadaitar a yi a cikin waɗannan kwanaki guda goma sannan abin da ya shafi qiyamul laili shi ma haka nan azumi shi kansa za ka iya yin shi don shi ma yana cikin al'amalus salih ba abin da zai iya fidda azumi da karkashin kalma al'amalus salih akwai ruwaya ta ummu salama da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin abubuwa guda hudu wato arba'un la yad'uhunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce siyama ashura wa siyama al-ashr al-awail min dhil-hijja sannan wa siyama thalathata ayyam min kulli shahr sannan wa rak'atayn qabla al-ghadat sai akwai abubuwa hudu da annabi baya barin su baya barin azumin ranar ashura goma ga muharram baya barin azumtar waɗannan kwanaki goma sannan baya barin azumin kwana uku na kowane wata sannan kuma baya barin raka'a biyu kafin sallah asuba to wannan hadisi yana da istirab akwai maganganu akan raunin shi wannan hadisi hadisin ummu salama akwai hadisin aisha a cikin sayo muslim yake cewa Mara ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'iman al-ashara qattu tunda nake ban taba ga annabi ya azurci goma din nan ba to wannan hadisi shi kansa dara kudni a cikin littafin ilal ya dan taba lafiyarsa to umma ba a sallama wa dara kudni ba to malamai sun yi takhrijin hadisin cewa Aisha ta faɗi abin da ta sani a cikin kwanaki tara din nan kwana ɗaya gare ta kawai ba matansa da ya bar duniya suna da rai guda tara bane wanda wanda ya zauna da su guda tara ne ya bar duniya suna da rai guda tara to kaga a cikin kwanaki tara kwana ɗaya ne da ita sauraka za a iya yin dace duk sanda zai zo lokacin abin ɗinta lokacin ranar kwananta ba ranar da ya azumin ba ne kaga ba za ta gan shi ba ba za ta yi masa abin buɗe baki ba saboda matan annabi kamar yadda muka sha faɗa kowace da gidanta kowace da gidanta ba yadda muke haɗa kansu mu cusa ta a dakuna ban daki daya kishin daya a ita ka caniya kai tara ban fada amma ta adabu kowace da gidanta sai yasa Allah yake cewa buyutan nabi ya yi walazina amur la tadkhulu buyutan nabi ba baitan nabi ba buyutan nabi wa kurna ma yutla fi kunna kaga kowace da gidanta wato kowace tana da gida da ɗakinta da da filin tsakar gidanta da ban ɗakinta da ƙofar shiga gidanta duk da dai suna jere guri guda kamar yadda makoci da makoci da makoci suke hada katanga su jeru amma kuma kowa gidansa ne to haka su ma suke katanga ce kawai ta raba da gidan Aisha gidan Hafsa gidan abin nan saboda in ya fita daga nan zai iya shiga nan gidan in ya fita daga nan zai iya shiga gidan gidan wannan ba yana nuna kowace mace ta tibiri sai an mata gidanta naka na kanta ka a ce ka a ce to kai ya kana sunna ba za ka yi min gidana na kai na ba <laughs> saboda haka ita bata gani ba don haka ta ba da labarin abin da ta sani ne cewa ta mara aitu kenan ta faɗi gaskiya bata yi ƙarya ba bata gani ba amma wannan ba yana korewar yiwuwar abin bane kamar yadda take cewa ba taba ga annabi ya yi fitsari ba sai a tsugune mara aitu rasulullahi ibulu illa qa'ida wanda kuma huzaifa shi ko ya rawaito hadisi huzaifa ibnu al yana cikin sahih bukhari shi ma da yake cewa marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi subaqati qaumin fa bala qa'iman to kada Huzaifa ya faɗi abin da ya gani a can waje ne abin ya faru can suna tafiya Nabi sallallahu alaihi ya ratse jikin wata bola ta wasu mutane ya fitsari tsaye kaga shi ya ga abin da ya gani ya faɗa ita kuma abin da take ganin Annabi sallallahu alaihi yana yi a gida ba taba gani a yayi a tsaye ba sai a tsugune saboda kowa kowa gaskiya ya faɗa ba wanda za zaka karyata anan don haka ko da babu wani hadisi da ya zo a keɓance akan azumi to zai shiga cikin zai shiga cikin al'amalus salih da annabi sallallahu alaihi ya ambata da haka waɗannan kwanaki guda goma su ne afdalu ayyami ala ayyami duniya ala islam wato duk cikin kwanakin duniya waɗannan su suka fi daraja gaba ɗaya kwanakin shekara duka waɗannan su ne afdalu ayyami duniya in ana magana darare to daren da ya fi kowane daraja shi ne daren da zai kadri amma ana magana yau yaumin da ya fi ayyam da suka fi kowane daraja su ne waɗannan kwanaki guda goma don haka sai a ribace su da ayyukan alkhairi a ribace su da da'a ga ubangiji a ribace su da istighfari da zikiri a ribace su da kaucewa dukkan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya to wannan take cewa taji a azumi a karatun inda na yi magana a karatun ana akan kuka a karatun alkur'ani inda na ce akwai mai kuka da ido ɗaya akwai mai kuka da ido biyu to wallahi ba zan iya cewa ba amma ba zan iya tuna ba gaskiya da dai zan san a wani darasi ne da kai in je in je watakila siyakin ko baki je ba ko kuma amma na manta ko kuma cikin barkwanci aka yi maganar za a yi wa ayi ta cikin barkwanci haka dan dai a sa mutane na shaɗi eh, kuma ta ɗauka da gaske amma ban iya tunawa akwai wanda akwai wanda zai ji kuma wata murya kamar tawa sai ya ce na ce kuma ba ni ba ne. ana haka akwai ma wani wanda za ka samu dan bida'a ne amma yana murya saka matawa sai yi bid'a sai a zo a ce yaya ka ce kaza to irin wanda sai a yi bayani ba zan iya tunuwa ba amma yana da kyau in san wani darasi ne a azumi dai ni ban san ana sa karatu karatu na anan ba ka katsina hmm? ana sa tafsiri eh, tafsiri ko to in ta tuno a darasin in a tafsiri ne a tafsirin wace aya karkashin tafsirin wace aya sai in ji in akwai karin bayani da zan yi mata sai in yi mata shi kuma wannan yana magana akan kitabul agani eh, kitabul agani na yace nayi magana akan kitabul agani na ce yana kunshe da da bola to shi yana da shi wannan littafi kuma yana karanta shi saboda eh, adabin larabci da waƙe-waƙen larabawa eh ban ce kaka karanta ba amma ya zama na ka san me zaka dauka da gaske me zaka dauka da gangan akwai abin da yake gangan ne ba gaske bane akwai abin da yake ƙarya ne ma shi abul faraj al asbahani abin nan ne ma nasibi ne ma ba ma ba ma shi'a bane shi nasibi ne to yana da wasu ruwayoyi da yake yi wanda sun ci karo da da musulunci gaba ɗaya akwai abubuwan da duk ba su dace ba da haka ko da za ka karanta shi al-iqdul farid in kai mai karatun adab ne to ka samu al-iqdul farid na ibnu abdurrabbih al-andalusi ya fi wannan tsafta shi ba kuma babban littafi ne na wajen sifili bakwai ne jima-jima saura ka same shi har ka gaji da karatu ina ga ya fi kai ta karanta kitabul agani sannan yana cewa don allah littattafan ibn taimiyya suna yi mini wahalar fahimta wace shawara za ka bani shawara da zan baka ci gaba da karanta a haka tun ka ganewa har ka zo kana ganewa dan naci yana da kyau kai ta naci kai ta naci yau da gobe har za ka gara gano kuma za a zo wani gurin wani shafin in yayi maka tsauri sai kuma a zo wani shafi mai laushi laushi sai ka gane kaga da kai asarar abin duka kai ce ba zan ce ka daina karanta ba dan ka ganewa in dai har kana da wato wani wani mataki na karatu da har kana karanta al'agani to ai kaga ya kamata shi ma ka ci gaba da karanta inda ba gane ba in akwai wani malami ko wani ɗalibin ilimi mai ƙarfi wanda kasancewa yana da fahimta sai ka tuntuɓe shi guri kaza da ibnu taymiya yake magana nan na kasa fahimtar sa sai shi kuma ya maka bayani in ya sani in baka sani bai ka ƙara gaba shi haka ake yi amma ba za ka ce ka fata ba kuma na tabbata in ka karanta wasu shafuka ba gane ba to kana iya karanta wasu kuma wasu littafan dole za su yi maka tsauri akwai wasu littafan da ba idan ka gane za ka su wannan ba ta kansu za ka fara ba ka ji can inda yake magana fiƙihu fiƙihu haka kila zai fi maka saukin fahimta sauki fahimta shi ma ba lalle wani abu ka gane ba sai wasu abubuwa ya shiga ya nutsa cikin harkar ilimi da wasu ka'idoji da wasu usul ya sa dukkan kai rikici kasa gane ina sa gaba amma akwai wasu littafai da man su yanzu kamar ka ɗauki littafin bugu ya sul murtad wannan sai dai kawai kai ta kallon shafin da rubutu a jiki ma da za su gane ko ka ɗauki as-safadiyya ko ka ɗauki littafin talbisul jahmiya ko ka ɗauki dar'u ta'arudul akli wan naql ko kuma an farko na minhajus sunna inda yayi magana akan kaddara da aqidar mu'tazila wanda ita ce aqidar rafida akan kaddara to waɗannan abubuwa nan surkukiya in ya shiga to gaskiya zaka ji kamar zaurance ki kamar ba ba da zarafce ke magana ba ko ka ɗauki arradu alal mantiqiyin ko naqdul mantiq waɗanda ya shiga wasu usul da wani yare na wasu wata da'ifa wacce yake ƙarin yi wa raddi ko kuma ya ganar da masu bin wannan da'ifa din ko ka ɗau littafin a tadmuriya ba ka gane ba saboda haka akwai littafai waɗanda su a ɗabi'a su yadda suke watakila su ɗan maka tsauri naka ka ɗauki waɗanda ka kaje da ɗan laushi laushi sai ka karanta Allah ta mu gane abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana insha Allah larata mai zuwa za ta zama ranar sallah ce talata ta sama za mu dawo koko ta saman ta sama ba za a ƙara sama ta biyu ba saboda a gama batsewa da nama eh? kada mu zo baka gama baka koshi da nama ba muna yi kana gingati to insha Allah in dai ba da wani uzuri ba za mu dawo talata ta sama ba ranar sallah ba an gane ta saman ba ta saman sama ba